القيوم رحمه الله تعالى وجب لنا اللوكة يوم السبيل الأهلي يوم الأهلي شاء وسفر لشكرة إلى تريد له من تتوت بين صلى الله عليه وسلم يوم صلى الله واليوم إلى عشرين تشجع لغة من قرن من شكرة إلى عشرين تشجع للنبي muna karatu a cikin annau'u al-samin wal arba'u nau'i na arba'in da takwas wanda ke bayani a kan muskilihi wa mujibin ikhtilafi wa tanahu yake bayani ga muslim din al-qur'ani ma'ana ayyukan da iskani da kuma wanda ke sanya masa wahamin ikhtilaf wa tanahu shine cin karo wanda sun kana iya wani da sun kawo cikin su kamar da ke warware mana ya kama da sun wuri da aka wa Abdullahi bin Musa'aba wani wanda wani wani abubuwa guda hudu daga ciki akwai cewa da Allah ya ke yi da wasu kai wallahi da kuma da hadisa da kuma kada su wallahi da wani na mafan da wasu yake. Kuma kada Allah cewa ya halarci eh, cewa shi yau mutane guda goma sina a أو لا قال قوله لقوم الذي يعلم الحديث سمع دكاتا وتعالى تقول سمع حديث كارون كاتا وربما تنور الحمار وتعالى تقول سمع قطع حديث كارون سمع وربما تنور الحمار كيزان سمع حديث كارون كاتا ومن الذي قال قوله لقوم الذي يعلم الحديث سمع دكاتا وتعالى تقول سمع قطع حديث كارون كاتا وربما تنور Allah zai zuba ta kansa zuba ya ce ya kasance alhalin wanda aka saba da shi kan hana shi ne tana nuna wanda ya kasance a da wanda ba lalle wani da zai zama haka to da kuma ya Allah ya zuba ta kansa da kana su ne ga zahira ba kuma da zahira ba sai ba kansa da yawa ya daya wanda ya na so su kawo babban da muke cikin wani alƙa shi ne wani mutum da shi ba su yi ya kawo a wani mutum da ajiyar ba na yi wani hajjar da karani ke da shugabanni ga wani waɗannan hanzoshi da abdullahi da ba ke baya da inda aka samu wasu wurare suka an so shi da inda aka samu su kama ba da wasu shi ba waɗannan ba to shi ne abin da ibn da hanyar yau da ya yi mana kuma da ya kawo da farfashin wani ibn hajjar a yau kan na hudu wanda mun tsaya a kan na uku za mu kashe a kan na yace wa amar rabi'u wa dabaru da abbasin yace abu huru shi ne cewa da arabai a musulmi da abbas da ne allah yana cewa kana allah wa kurar rahim kana allah wa kajiran alim allah ya karkace al'adun kana tana nuna su a kawo da shi an yau da ya wuce ba na ne wanda kuma ya zai kuma amma ke kana da wani hanya sai ya kasance rayuwar al'adun wani irin mutane to shi ne da shi an shi Allah za ku ga kurar rahima ya kasance mai gafara da jin kai alhalin har yanzu bai musulmi da mai gafara da jin kai ko ba bai musulmi ba yana mai gafara da jin kai to shi ne ta fara kawar wani shikari abdullahi na fasa ya shi Allah to shi ne muna hajar yanzu kashin bacci ga wani an da abdullahi ba fasa bayan kamar wannan tambaya yace fa ya tabilu kalamu annahu arada annahu tamma nafsuhu ma ƙwararri ta zuwa ruwa yau yau tana jiya yiwuwa da zama an kanta da za a zuwa ba ta shi shi ne ya gina ta ne a kan sanya makaranta suna ma'ana kan lafa ƙwararri ma ana raba allah ya sanya makaranta suna ga ƙorin rabimun kan fil a kan a lokacin da ya nama kuma ya wuce bayan ya sanya makaranta suna da wannan a ga ya sanya makaranta suna وكان هي أن تكون جاوزة يجب أن نسيني لنا أن يدعو الله أنت لا تسأل وتبعت أنا أن يدعو الله معنا ليس يجب أن التعلق أنقذها سوى التعلق إن أنا يا سبحان يا جودي ألا يتوقف السنة ومسؤول إن أنا يا سبحان ومن نسي أسرع السنة غيري فالذي السنة يا سبحان وشيء كان لا يدعو الله فالرواية أنت ما تدعو kamar da aka ce ka kasance zai ana so ka kasance an maka suna zai tun lokacin da ya gabata shi ne ba ka da Allah ya ce Allah ya kasance ga kurar rahim ma'ana Allah ya kasance ya maka suna daga kurar rahim tun lokacin da ya gabata maka suna ya to jama'a ya ce ana iya fahimtar wannan ya ce wa an masifatani haka ne ko fala ta zaɗa ne ta zaɗa amma siffofin to ba su gushewa kamar haka ya ke nan kuma abin da ba ka da maganarka shi ne duk yadda Allah ya sanya wa kansa suna to wannan suna ne na Allah ya kira Allah ya wannan suna kamar da yake kulkulla a rukun rahman ayyan makaru balawar da mafi kusna a kira Allah da sunan a kira Allah Allah Allah rahman arrahimu alfaliku a wannan sunan sana'ar da da yau kowane suna yana dauke da siffa wacce Allah ya siffanta da ita da suna ba wai gundarin suna ba ne bai da ma'ana suna ne ba wanda yake yana da ma'ana duk sunan da Allah ya nuna maka suna da shi yana da ma'ana Allah ka da ba ma'ana ya siffanta da tsara Allah ya ji mu ya siffanta da ita Allah ya sunanta asali ma'ana ya siffanta da wannan siffa haka duk sunan da Allah ya sanya masa da suna da shi ya ce fanta da wannan sirfa sai ta ba ya Allah ya sanya masa suna da ko wanda bai rubuta ba ba ka ji cikin suna Allah aljahu ko al'ama haka ba ka ji saboda ba wai sunan ba ne da sunan da sirfa da sunan da kunsa to za ka idan haka ne kuma suna da bangare ne ke malamin ta bangaren suna shine wanda ya riga ya gabata ya makaranta suna da albarku a rahimu suna ya gabata amma mai ne bai gushewa ko da yaushe shine sifata ne abin da ake sifata ne kamar su a cikin tattaliya saboda ya ta kura da kima da ta ba biya da amma kamar ana kuma da kuma misali ne dukkan suna Allah dukkan su kuma Allah ya ce kana da abudani a basira kana da ala kulli shay'in qadira kana ne yana zuwa kana ya kasance to da ka wakan nan ba mu ba misali ne so an musu misali haka nan amma wadannan su ko biyu da biyu haka nan ma duk wanda su ba ta Allah da za mu dauka a cikin kowace da suna da suna yansa wala da zalika zalika su ba ta rushewa kamar haka la ta mutabbi a hadi ba ta yankewa haka Allah ga kowace da ne ta ta ko hayo ko har da ba zai rushewa ga kowace يجري أنه تعالى إذا أراد المغفرة والرحمة في الحال أو الاستقبال وأمر الوقوف. يجري الوصية تدعو سنة ألا يكون غابا. تدعو سنة ألا يكون غابا. ألا يكون غابا كما واحد. ولا ألا يكون كما ألا يكون يجري كما واحد ولا هو لا تمسكه. يجري وقع في الحال. أو يكون في الوقوف أو الاستقبال ونغرى. هذا معنى لا فرد da rahamarsa continuous ce tafiya ce mai dorewa ce ya ce wanda an muradu wani lokacin da ya bi su muradun sa zai auku kada da da kirmani kada shamsu da kirmani yana cewa haka ne na zayen da bayani ko kala ko yi kala ko shekul kirmani ya ce wannan tani ne da shekul kirmani shi wannan tani sai abu na gaba ya ce wa kala ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين كيف هو في الأجيب وابن عباس يوجد أنت أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانتهت شيء وجدها سوى أن يسمى أن يوحن في شيء وجدها وكان يوجد والسوى لا نهاية لها إذا كنت أرادت أن يكون وانتهت سورة والآخر أن معنا كان الدوام سوى معنى كان ولي هذا هو معنى المختبر الذي كان كان معنى المختبر الجواب للجاوز كان الجاوز أمواج كان زيد حيا زيد الشرعية العالم ذو حياة هذا كان المختبر إذ كان سنة هي سوى معنى الدوام شيء يقول أرد يقول شيء التوكل يكون دائما هذا الشيء كان يتناول معنى التوكل فإنه لا يزال كذلك domin Allah bai wuce ba bai wuce ba mai gafara mai jinka tun da har yau har nan har abada ba zai wuce ba mai gafara mai jinka ya ce wannan kira ya zara kalari wani samaro an yi mana su kalu ala masu lakayi yake kuma tambayar da shi wa tambawa Allah ya yi wa Abdullahi bin Abbas muna iya ɗaukar tambayar ta fuska biyu ta hanya biyu shi ne matsalar kai wal jawabu ala nafihima ka ka an yi ƙara hanyar ba da ansa kuma da murkuje wannan shayin ya ce kamar a ce هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان الآخر. يجب أن اللفظ ينال كمال في مشعر yana nuna kamar abin ya riga ya wakana ya wuce kana da wakurar rahim ma annan wurin ya kuta man yi wukar lahu kawai a ce kuma lamarin yana nuna kamar abin da ya riga ya wuce allah tun da can mai gabara ne mai jinka yace ko idan har allah ya yi wani da a lokacin da babu wanda allah zai yi gafara babu wanda allah zai kai saboda duk abin da Allah zai wa gafara ya gida daga bayan Allah ya ce su ba su azan suke tare da Allah ba komai Allah ya halice su ba ne lokacin da Allah ya yi su wani abu da ya su kaga kenan duk abin da Allah ya halitta to kaga da bayan ya halice shi to da haka abin nan an yi lokacin da Allah a gurur rahimu ne sun babu komai باب أبن ألا لي ورحمة باب أبن ألا لي وزيب غير وباب يقول ألا لي غير الجيد يجب إليه ولا الله يسمع الوقتين مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم ثم يجب أن سوى الوقت الدفاع وهذا الذي يغفر ومن الذي يغفر فما فعل حتى ولم يكن يغفر له يقول رحيم يجب بأنه هكذا آه، يقول وبأنه ليس الحال كذلك لما يسلم به نفسه كلام آه، هذا هذا مسلم بأنه في الزمن الماضي كان ما أنه لم يكن هناك رسول أو يرى وبأنه ليس في الحال كذلك ثم هذا لا يسلم فلا كبير معناه يلزق بين وبين ذاهب وكافر أقول الداعي وعامل da an ba su kuma duk da haka Allah ya kasance da kurrai to yanzu kuma yana yin ba haka ba yanzu a kowane za a ƙara a kowane za a kusa ya ce ni ma yi shi ne ne da kana saboda na kamar kama kamar kama nan ko kamar yi shi ne da kana lima akwai masu lima akwai masu kama kusan duma ne saboda abin da zama zaka da ke ba da ma'ana cewa ya riga ya wuce ko ko kamar yadda zama zaka da ke ba da ma'ana kusa ma'ana na ya wanda wa ku an da tsawo jawabi na farko bi annahu kana bil ma'ruf tamamin tun da ya tsawo يرجع الرسول الجوهري الفرور وعن الثاني لأنه كان تعطي معنى الجواب شين بيو مقالة لا تبعتها وسع shine an yi amfani da kana kan dawa cewa an ce tana korewa alhalin da ka gani ga kana tana cewa. da an gama bayan ya wuce ta wuce kana da yau sai da shi ke da lokaci ga ya wuce amma yanzu ba lallai ba ne da mutai ka ce kana da zai ne amira kana da yau ne amira zai ya kasance a bai shugaba amma kuma ba lallai ba ne zama a amira ke ce kuma ne ke ma da ya to sai aka ce tana kuma zuwa da ma'anar dorewa zai shi ne shugaba shi ne abin da ake kuma kana da yin zarfiyar kada da ake yin ana da musamman da ana dorewa a gaya ko to yi wani ma'ana abin da ake kuma ana da masu batuwar haka a fashin da arci idan wani zuwa da su sun tabbatar da ba don ne ka ana takan zo ko da a ce mafi yawan zuwa ciki ne ya yi abin da ya yi amma takan zo wani lokaci da irin wannan ka ga wannan wani dogara amma idan ma muke a ci kwata-kwata to ka ga wannan harkar ba ta da waje wani inda idan ma da larabci sun tabbatar da cewa tabbas haka ce kana takan zo a larabci kimanin da ba ya ce wa ƙarƙarar yohanu to ko ga da zai kawo ta ga da za a ga ma da larabci kuma da larabci suna da cikin gabarwa wurin malaman larabci nuhatu malaman nahawu su ne nuhatu jamu na hawiyo na hawiyi masana na hawu annuhatu masana na hawu yace kalan nuhatu kana suka ce kana da rubutu kabarika maziyan da'iman au muntazik yace da an riga ya gama shi ne mutsatsiya wanda ya fi ma'amin mutsatsiya ka da zaidun amiran ka da zaidun muriran ya kasance da shi ne muri amma yanzu ma mutsatsiya a gani to kaga jini ga wannan magana ta malaman na hau ya nuna cewa a shekara kan zo da ma'anar dawa kamar yadda wannan magana ta mafi da ta samu وتعالى العرش إذا ما تفكر الرجل والمغلاوة رواية تقول إلى وكان معنى تقاء على مردوك على بريد صوت الغلوة العرش شيء ثواني ثواني وكان ثواني العرش يسوع وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهوديا قال له إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم وقال إنه كان في نفسه عزيزا حكيما يجي من في حجم عروض الفرصة بالله الله الذي يوحصنك يجي أن يهودي يقع ولم يهودي يأتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي إنهم تذكرون كنا عليه سوى أن الله كان عزيزا حكيما سوى الله يا kasance mai inda warware kuma mai hikima ya kasance ilimin wata kawai ya yi jari abin ya sauya ne yadda zuwa wata ya zuwa ya kuka ce ka a ga yadda ya kana kan cewa mani mun zafi shi a kuma tsakanin iya kacce mani mun zafi sai abdullahi bin abbas ya ce da shi innahu kana fi nafsihi hadisan hakim ya kasance shi Allah ta'ala a tashin sa azizan hakima

abubuwa da ƙarar lokaci da tafiya su ko na nan tare da shi ban takuwa abin ya zama da cikin ishara cewa majinin mutadar da saboda ya ce kan shi na ciki to kamar yadda nan su ba ta ƙarewa haka nan su ƙoƙon su ba ta ƙarewa a wannan shi ma wani dalili ne ya ce mawdu'un akhar tawaqqafa fihi ibn abbas yake ga abubuwa kuma wanda ibn abbas ya tsaya shi ne tawaqqafa bai dau matsaya ba shi ne tawakkala bai ce kaza ko kaza ba ya ce Allahu a'lam idan mutum ya ce Allahu a'lam to ya yi wani bai yi nan ba bai yi nan ba bai ce eh ba bai ce a shi ne tawakkala yadda ku an yi ga wani wuri da yana ba da yake ko ko ne ce eh ba bai ce a ba ba shi قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه عن يوم يوم كان مقداره ألف سنة أغاني في كتير وتأول الملائكة والروح تأول الملائكة إليه في يوم كان مقداره خمسين آه سوى يوم الأمر من إلى الآن ثم يأخذ إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تقولون شيء ألف سنة وقوله لقد أرسلنا الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف الفساد فقالوا ما بعد بيروت يقولون أعود وتعالوا ما دون بعيد يقول ما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه يسعه بين المكان الكرابي الله يمسيط على كافة yace Allahu أعلم bima kuma da wannan Allah shi ne wani sani ga yake da tsina al in da mu da an sana Allah ta alamu wa yace to nan ne da ka roƙi da ba tawakkal yace eh kaza wani ce kaza wa akhrajahu Ali Hasim min hadha al-wajh wa zada ibn al-Hakim ya rawi kuma wannan suka da ƙarin cewa ma adri ma hiya yace wannan ne ne suwa da sauran suwa wa akrahu an aqula fiha ma la a'lamu wa bansu fara abu da gaskiya

saboda ya koya mana darasi mai yawa sannan mu har ila da ƙara mana duk abin da zai ke mani da tafsiri na da mutaja saboda ga shi na bai sani bai ce bai sani bai duk kunya bai ce bai sani ba to da ka da ya faɗa tabbas yana da tabbaci a kai dari bisa dari cewa wannan fassara ce ta kaciya a ganin wannan abin yana koya mana yace ƙara wani abin mulaika fa eh, haka ne ko ضرب الدهر حتى دخلت على سعيد بن ضرب الدهر دهر شيء الدهر ضرب يا بدا انا لوكي يا وشي وانا لو لوكي شيء من كده ولا شيء ضرب الدهر وانا لوكي انا لوكي التي أتى دخلت على سعيد بن المسلم سيدي هو سعيد بن المسلم هو تابعي فسيقول يقول في تعليم عبد سعيد بن المسلم ya ce ba su ila sai aka tambaye su mana ba ni na tambaye su shi yana da mulaka ne su ba ni na tambaye su ba ba su ila sai na da an masa tambaya a rayuwa falan ya dare ma ya ku sai da san abin da zai mana ba ko kullu da ku sai da ce shi da yi da kai ala ku bai ma bai ma arzu ne da ba Allah da Allah da Allah da gani wani ba ba yace a akbar ku yace menene yana so yayi a wani gida ya yi wani irin wanda shi bai ba kuma da ya dan ta ga wani abu zai karba yace fa akbar ku kana ba shi labari fa qala ibn al-musayyib al-isra'il ibn al-musayyib al-isra'il kai kai kai kai ko hada ibn abbas yace kai ga Allah ya abbas ba wanda yake ban kai ban kai sosai wanda da shi muke da da shi muke da ƙara shi da malamin da shi ke karanta shi ke ce ka rinka ka an yi huda fiha ya yi tsoron yau da cikin wannan ai abin da sani ba ko ko a ana wanda ne kai na san ya fi ne ni na san ya fi ne ya ce warugiya warawa mun abbas da aizan annan yau da wa kai ma ya kuma kuma wajen ba ya tawar abu na abbas to ga wata baya kuma ta nuna ya bada shine وروى ابن عباس ايضا ان يوم الالف هو ميلاد خير الامر ووروده اليه سوى يدنا ان الله يجعل سنه سنه ينن جميع الامر الله وهو قوة كما يدل على سمعة تقول يتم يتجبر الامر من السماء الى الارض ينا هذا الامر الى السماء الله ثم يعرج اليه فنن الامر من السماء الله wannan al'amari saukar da al'amari da koma al'amari zuwa gare shi shi na ya ce yau ne ka da da alƙasar da cikin ba ka cikin wani yanzu yini da gwargwadon da shi ne shekara dubu daga lissafin da kuke gida har wannan ya ce lura ga wannan aya bayanin da ya bayyana dangane da bayanin da su ce ya ce wa yau da na alfan ko yau shi ko kamsi na alfan shi ne ranar alfiyama تعرض ولا يدعو إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يجب أخرجه من أبي حاتم بعد حديثه ابن أبي حاتم يوجد ولا حديث بالإيمان ولا معنى يقول عبد الله بن عمر يا ما جعلنا سوى النار يجب لك أبو العبيد شين يا عبد الله بن أبي حاتم يقول ومن الذي في زمانه الإبن ما الإبن ما سوى التجربة أنه له قال له ورد يسير حدثني ما هؤلاء الآية يسير هؤلاء الأبراس بإذن مقرون يسير هؤلاء الأبراس بعد ذلك رأي مرة من العيوين في يوم كان المدار وهم فيها البكر سوى ينسوني ولو تاشفاء تقوم الأمر يذكر الأمر من السماء إلى العالم ثم يعرض إليه في يوم كان المدار أيضا wannan ayar kuma sun ce ne Allah yana da al'amari da sama zuwa ƙasa sannan al'amari da kowane wurin da ya shafi wani yin da gwargwadon sa shekara dubu haka na wani ake wuce wanda ake nuna ta bin al'adari wala yi kuma cikin da wa alau wa inna yawan inda da zuwa da alfi sanadin yin wato suna ba ka gaggawa da zawa al'adun Allah bai saba alƙawari ولن يجدكم ألا وإن يوم عند ربك كألف سنة كبر شكرا الدنيا مما يقولون في الكتاب الوجيه يجي فسألوا له guda biyu sun nuna hannun da su ne suratun tajira da suratun hajji guda daya da suratun ma'ari shi da kuma ya nuna ramfi da hannun da shekarar dubu wasu haka ga ya taba hannun an dubu ɗaya da dubu hamsin kaga an dubu arba'in da tara kaga ba ka zama kuɗi ya ce ba ƙala yawon kiyama ya samu hamsin na alfa sana ya ce yawon kiyama ranar kiyama ita ce da samu hamsin na alfa sana ita kuma asuwar samawa ne cikin da ayyana da ake yakuwa والسماوات نازل سميت وكان الامر على السماء وعلى الكون shine wa samawatu fi kulli sana kulli yawmin haka ne ko da wa samawatu ta sittati ayyamin halitta samawatu da Allah ya ce halitta samawatu da fi sittati ayyamin يتتولى ce, أيام كل يوم يقول ta هو الدين الكبير الأسئلة ko تستغل وتأكله هو yana الكبير إلى ta الدول ya ce idan da amurka shi kuma da allah ce na ƙara al'amari daga kama zuwa ƙasa da kuma zuwa gare shi cikin wani yin yini da wurin sa an sana ya ce ƙara wa za a haɗin ko shi kuma wannan ya ce ƙara zalika mai da ƙara matsir wanda ta kula da tafiya tafiya al'amari da daga sama zuwa ƙasa da kuma tashi daga ƙasa zuwa ƙasa wannan tafiya shi ne al'amari kamar da ya zo bayanin يسي وضع بعضهم إلى أنه يؤدي ما يوم القيامة وهو يؤدي كبعها يوم القيامة شكرا له يوم جني لا إلى ما ليس كلا له kuma cikin samyin kuma kira ba zai fita da dubu hamsin an gane ko to amma ne da kula da iska tsakanin mutane an gane tsakanin da bambanci da mutane ko a ce za a biya a aiki

أي وذكر بعضهم إلى أن المراد بالإمامة وأنه باعتبار هذا اعتبار للآية باعتبار آل المؤمن والكافر لا كريم آل المؤمن كالكافر shi mummuni zai wani a matsayin shekara dubu yini daya shi ko kawo zai zama a matsayin shekara dubu hamsin ya ce kamar da Allah ce ba da yau mai din yau wala ba a wannan su ne wanda zama bai kawo da ne da cikin waɗannan hasoshi guda hudu na yi da ba sannan yanzu ma da zai shiga bayani ta kai wani su tana da wancan wani shiga bayani da malamai suka kawo asali ma menene musabbabin samun irin waɗannan labari wani wanda da suke bincike ya nuna malaman da sun yi aiki asalin abin da ke jawo labarin sai da suka tattara abubuwa kaza ne ga su kuma ga mutanen su kuma ga su ne yace qala zarkashi da qur'an malam zarkashi a cikin littafin da al-qur'an fi da qur'an ya rawaci dauka da imam suyuti da imam suyuti ke da zuwa da kare yace bi liktila bil asbab wadannan labarin da ke gani a ce wannan aya ta ce kaza wannan ta ce kaza ne ba ne warware su yace suna da tawwa daga cikin sababin shi ne hukukul muqbal yi ala ahwalin mukhtalifa wa taqulu la ilaha haka ne ko ala alwa'in ko to alwa'in na yi amma alwa'in ya ce alwa'in ya ba ita da sanar da ya kawo eh ita da ya wata da alwa'in wata da alwa'in to amma alwa'in ya fi da sanar da ya kawo ya ce shi ne aukuwar shi abin da ake ba da labari a kansa sai mu zo kan alayya daban-daban shi ne hawali wani lokacin kuma zama kan nauyi nauyi amma nan yana da halayya shi abin da ya guda daya amma da wannan yanayi a wannan hali wani yanayi a wannan hali wani yanayi a wancan hali kaga abu guda daya shi ke sassauta halayya yanayi amma aka ce nauyi kaga abu ne daban-daban nauyi nauyi wannan nauyin da kaza wancan nauyin da kaza wancan nauyin ya sa shi wani ne da tafiya a nan saboda kwanan ne kawai yace wata dumirakin shakka da kuma bukata daban-daban matakai matakai shi ne ta dumirakin wani lokaci yana wannan mataki an da lokaci ya daga da wancan mataki ya zuwa wannan mataki wani lokaci ya kamar gari da suke ciki an gane Allah ce ya halice mu daga alaka ya halice mu daga kudaje da ba za su da ya ya duka da zai ya ya daga mai daga kudaje shi ne أو تعرف من أي سورة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من نقطة يعني أنا عندي هجرة كم هو عندي خلق الإنسان من علم هذا أنا في النطفة كان في علم أنا مثل بعيرة أنا أمشي أنا لكيف النطفة كم هو الذي ولدي أنا لكيف خلق خلق على خلق على وهذا أنا مسير وأنا ما هذا شيء zanjin da ruwan maniyo ya abu guda ne amma me ya samu an samu bambancin a hawa wani lokaci yana wannan hali wani lokaci ya daga ya koma wannan hali wani lokaci ya daga ya koma wannan kaga abu guda ne amma ta gayyar da hawa amma aka ce nau'i da mai kun gaba da ibrahim wannan saboda ba a cewa nau'in eh, wannan nau'in wannan abu ne guda amma ya sassauya yanayi malam shi ne tadmiratun tadmiratun abaka أمانك أطع فعنك عنك لجمال هو لا مثال الذي يبقى قوله تعالى في خلق آدم فمتقد لها مصدر أن لا أحدث آدم وآدم أما مقام ثاني فأنت جاء أنت وآدم إنك جاء أنت تظل أنت وأشيك وكي أنت وأشيك من أمتنا النبي إذا هو متنظمة على ذلك مدرسة to shi ne nan ya zama da misali shi kuma mutum na gaba kaga na ba adam Allah ya ce shi daga kasa wanda ya shi da matsala ya ta shi da zai kauta da halakahu min turabe Allah ya ce shi daga fura ita ce da baya ita ce kasa da matsala wannan da zai ce fura ta wani wuri Allah ya ce ya ce shi daga fura da baya wani wuri kuma ya ce min hamakin wani da talakar da shi tsari da tsari min hamakin da kuma wani da tsari daga tsari da tsari da kusashiyar la'a shi ko hamakin shi ne la'a wacce ta zama baka suna cewa na ɗinu da tsariwa ba ɗinu shi ne la'a idan ya yi yau kwaye kwanaki to zai koma ya zama baki yana wari to wannan lokacin da ya zama baki yana wari daga nan ke kira shi hamariyar amma lokacin da ya fi kada ruwa ya zama lafta an gane ko na wani ku to lokacin da ke kira shi ɗaya da aka ɗaya shi ne lafta ko yunku idan kuma lafta ko yunku ta ga ta sace tsakiya kasa kuma da take ruwa ya zama ta yunku sannan da take sai ta zama tana da wannan eh, danko ko rauni shi ne layin shi mai da sannan da misali kuma da zo ta huce duk shi ne matakan da Allah ya kawo ya ce min hamadin masnuni mabarratin min tinin lafiya wani lokacin kuma na shi da jinan adam daga yunku laka mai eh, ɗauri an gane mai ɗauri wacce da danko a mai za ka tafi ka tafi za ka da dan ko ka za ka rike wa ka to wannan shi ne zama to ta lari sannan kuma Allah ya dusa da tsalin kan da insani dusa da tsalin kan farka tsalin shi ne mutashen yanku idan yanku ya wuce shi wannan yanku idan ya wuce ya zama da ta kwankwasa zai dinga ba da amo to daga nan ake kira shi tsalin ta karkara gona da ya bushewa da ba da amo ya bushe karar da kan kwankwasa zai rinka ba da amo to shi ne karkara kalfaha Allah ya ce kamar kasko kasko shi ne farha karar kasko na kwankwasa za ka ji labarin can to ita ma wannan da aka yi wani da ta bushe sai ta labarin amo bambancin da kasko shi kasko da wuta ake gasa shi ya bushe shi ko wannan shi ya rushe a karan kansa ba tare da an da ya shi ba shi da Allah ya kalma ka kamar ka ko al'adu shi wannan ba ganta ta kai ba shi ko su ba ta shi a kai ko kayan musu to ka ga wannan da Allah ya yi da shi da ga wannan da sai mutum ta to ai yawan cin garwa an ce an da da da ta ko ka ta ba yin kuma shi da da ba yin kuma da ya yi da ya ne da dauko da ya zama yin kuma sannan kuma kuma an ce yin ma baki mai wari wanda yin kuma da zama sai kuma lokaci ne da zama zuwa hamadin ba sai ya ɗau kwanaki ya kwari ya kwanaki ruwan ya rasa shi ya jika sai sannan zai zama baki yana wari da lokaci da zama hamadin sannan kuma daga hamadin sai ya ɗau lokaci sannan ya huce ya zama sansalin ya zama lokacin wanda aka ba wa masallin da ba da ku kada ku ba da wanda ya ce to aikin na akwai فهذه الفاظ مختلفة وقرأنا لهن إلى شرط شهر ومعانيها في أحوال مختلفة هكذا معانون ثم نتشفر هذا مراد معنى الزيارة من تلاتين هذا الزين معنى الزيارة من تلاتين حمدين ينقو بوايو ويدوريو في سيوم هذا واحد haka nan hamashin ya mamu da tsanani tsanani ibu da shi shi ko hamashin jikakke kaga wanda da kwakwasi to kaga wanda da sani ba zai zuwa yace ne an dal hasalsala ghairal hamash saboda salsala ba hamashin ba sai hamashin ya wuce sannan yake zama kowa salsala kamar bai wucewa sai zama kowa salsala wal hamasu ghairu turab ko hawa wa turab turab ne ke fada shi kuma ya ɗaya ne mu a lokacin da mun kana da alƙalin ya ko kasa, daga ko'ina cikin kasa, sai Allah ya ko cikin kowane kala da kasa, shi ya sa ya yi ɗan ba da su fito da banda wasu gani wasu farare wasu farare wasu barawo saboda launin tasirin wannan kasar da Allah ya danko ta ko ta ko sai Allah ya yi ta sai Allah ya zuwa masa ruwa ya zuwa masa ruwa sai ta zama ƙin ƙin kuma da zama biyu sannan rayuwar da aka bar ta ɗau ba sai yi wannan ne baki ne wani kuma da ke gane al'adar ƙasa ce da san jira da ambata ya ɗau lokaci ya yi wani ya yi bai sai kuma aka bar shi bayan wani lokaci ya huce ya zama salatanin kalmar sa'ayi to da Allah ya ce ya karɓa yadda ku kaga fi ahwalin mustarifa لأن السلسال غير الحمل والحمل غير التراب إلا أن مرجعها كلها إلى جوهره هذا هو موت كما أين هو من أبو بدا شيل تراب أنغاني تراب كذا كذا إذا شيء أكذا يمكن إلى أكذا فيقال أتا أتى هل أتى أتا الفجر إن إلا أن كل مرجعها كلها إلى جوهره وهي وهو التراب ومن التراب تدرج sa'ilin ahwal daga turbaya ƙasa daga nan waɗannan abubuwan da inda sassauya halaye da yanayi da yanayi canza daga ƙasa zuwa yanku daga yanku zuwa hamashi bakin yanku ne ra'ayi daga nan ya daga zuwa ga eh, sal'ad shi ne mai amu ne mai amu sannan daga nan allah ya ya ce ba ga shigar da shi kuma wani misali awal kuma wanda amma asali tushe guda ne iya sa matakai kai ne shine halatta da Allah wanda shine sababi guda daga cikin sabon da ke sanya a samu irin wannan sabani ce ga wani misali da ne wa ka kauli kamar da Allah yake cewa da zuwa ta ce wannan dace fa alqa Allahu bi zahiri qur'ani bi Allah yake cewa da zai ga tawa macijiya ita ce ruwa ruwa suna da macijiya ba wani mawuyin a wani wurin kuma ya ce tajen ka an na hajjanur sai da ta da mawuyi kai ka ce jannur da ne kuma karamar zuciya karamar maciji wanda ke da saurin zuci shi ne ya shi ko babban girman sa, bai ba shi saurin motsi irin na karamar maciji to karamar maciji shi ne ya shi ko babban ba. kawo wani Allah ya ce ya yi wata zai ta zama muciya a wani tare da zama muciya wannan kuma Allah ya ce ta tarku ka Allah kanka ce ya ce kawo ma ce ya ba a ga da an ce da mun da wani gidan da ya ce Allah can an ce ruwa nan an ce da amma na an ce ta tarku ka Allah kai ka ce ya ce to amma kamar ta tare da hannu ta wata hutta ne ruwan wata rawa ce domin jami'ar da rawar mutum ke a gane kamar kuma dama shi kamantawa ya dangana ne da abin da ake kira wani kushawa ta ina a kai kama a ce ka yi kama da mai ka yi kama da mai wani allah sura ta da fuskar da ta yi kama da mai kada ta ce ka yi kama da mai wani allah ya zama na ka yi kama da mai da sauran tsayi da karfi amma fuskar ku ba ɗaya ba ne ko da ta ta yi kuma da zai da wurin ta kai fari ne shi fari ne ko kuma ne shi baki ko ka yi kuma da zai da wurin zafin rai zai da zafin rai kuma kana da za ka ce kai kuma da zai kai fari ne shi baki kai ne shi gajere amma ce kai kuma da shi ta ina ta ga kuku wani ita ce a wani da gurgu da shi to za ka ta ina ya eh, yi kama a ganin a samu sanar da jama'a ya ce wani gano a sabbin gudunan da ya kai karama da cikin jan mace rai karamin mace ne shi ne na gano wasu rubanu alkamar ne a shi wa rubanu babban mace ne shi ne ruba ya ce wa gani da abin da ya za a ce a an na a gano a rubanu ruba ka su ba gaba gani ya ce zalika an na halƙa halƙar rubanu da azai saboda halitta halitta ce da maciji mai girma shi za ta ce kawai fa'iza ya yi ce fa'iza ne su ba nan, sai ga ta kare da ta zama su ba ta ce ta rike da ta zama jami'in ba kaga ta rike da ta zama su ba shi ne babban maciji wata zarwa sannan eh, motsinta da harkar ta kai kawon nan da nan ta wurin nan da nan ta duya da sauri ya ce wa khidmati hada saukin ta ba ta da nauyi duk da girman jikinta amma ba ta da nauyi da zai hana ta roƙi da saurin gaske ya ce ka ci da cewa mai kai da wani mutum da mace mu da kuma saukin sa rashin nauyi to ka ga ce ba a jira a yi da abubuwa mace yi a da ta haka take babban mace amma motsinta da ɗabi'arta irin da. daga kada wannan to wannan kaga ya sa a ci wannan shi ne da farko ya zama da fi a hawalin misali ba abu guda ne amma saboda matakan su wani lokaci a faɗi wannan mutum wani lokaci a faɗi wannan mataki wannan ne sani ya ce da mutum ya saba ya ce ko ta dalili da biyu sababi da biyu daga cikin saboda da ke sa a shi ne ikhtilafin mawdu'i tsabanin mawdu'i akan me ake magana shi ne wannan shari'a kada da koyi kalma a wurin wani da gidan shiga wanda siya amfani da ita a wurin lauyoyi ga abin da siya amfani da ita a wurin wata kalma guda ce amma a wurin waɗannan kama da ga a wurin waɗannan kama da ga a kai ke nan shi ana magana dole ke ta san kan hukunci da ya ke magana kafin ka ke ruwa kalma tana yi wannan wuri da ke amfani da kalma a kan magana kaza wannan wuri an ake ta a magana kaza sai ka ga magana ba ta daidai da ba sai ka ji an samu shekaru da ba ka ce ba samu shekaru sai ka tabbatar ayoyin biyu duk suna magana a guda to da an samu sabani a nan sai ce ga misali a tsawon shi kamar da Allah ya ce wa ke kohon inda wani wasu Allah ya ce tsaye wasu lalle za a yi wasu tambaya ce da wasu za a yi وقوله هكذا فلن على يأتي فلن نسألن الذين أرسل إليهم ولا أنت المرتدين كفر الله كما يقول أن أحب يا مرتدين والرئيس دعا الموت أحب إلى المرسلين على يتبعيز المرسلين في سمو الزعور هو المرسلين sannan فلن kai sun الزعور sabo me في مدين في su da عقيدة من ake karɓa sun karɓa ko ba ولو كان المرسلين والله تقريبا لدينا متعيدي ورسول وبركاته وإذا تساقوا قوة السرعة ولا يتبعهم وسئلا أنت من المرسل ألا يسمعكم الله ورسوله فيقولوا ماذا أجبتم جميعا أنت أبوه قالوا يمكن وانا وتعيينا لا تجد داعي ولا داعي لك انت عن الله هذا to Allah shahe ta wuce nan waɗannan ayi biyu sun nuna cewa za a yi tambaya shi ne Allah shahe sai aya ta gaba ma a kaune yi fa yau mai bin layi su ɗaga an zambe yi in su wanda jan a wannan yini wannan yini to idan shakkar da sama a bakar da gwamnati da kan jira fa yau mai bin layi su ɗaga an zambe yi in su wanda jan a wannan yini da wanda ta ƙari

قال لم يجب ثم الآية الأولى على السؤال زيادة الآية الأولى عن البيع للتوحيد لا مصنع ولا التوحيد وتصديق الرسل سنجد من الذين يقولون والثاني آية جديدة أن جماعة البيع يجري والثاني على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات في شرائع الدين والروح بعد ذلك ولا أبدا الإقرار بالتبتر shari'o'in addini ya ce ta nufin za a wanda su kawai da tafiye tauhidi da imani amma ba a kawai da shari'o'in musulunci da yi sallah da yi sallah mun yi kaza a wannan kawai da aka yi ya sauran matsala ce da ke da tsarin malamai da masu bincike amma wani su wa amala wanda ba a yi shi ba ce ma musulunci shi ya ɗauki ayar a nan ke ta ba yake da tsarin يجب لأن القيامة مواجهة كثيرة تكون القيامة أولى إلى بدر ففي موضع يسأل أو إلى أو الرياء وفي الآخر لا يسأل أو إلى أو سوايا ولم تؤمن قال قوله وإلى إن السؤال المثبت سؤال التفكيك والتوفيق سؤال لا تتكلم لا يجي سؤال فتحا تعمل عليه سؤال الزور كما يكون الدعوة يسوى المنفي هو النزاع أقول والنزاع أقول هي سؤال المأجرة وجهة الحجة ba za mu kama ku kawo gudun kuwa yi ku kawo bayani kuka yi kula ba za yi kula kuma ce wala yi kula mu ya ba a wani ne kawo wa kawo ba da karshe wanda ya misali kawo da sabon Allah ya ce wani Allah a a wani guri kuma ya ce ma a kwarne ba ta kwarna a martaka da duk wani allah ba ne ki kuma sai kuma a ci kuma ko ko a ta da ba kwarne shi ne a ya ce da sai kawai da da ya ce ta tula ala aya ta farko tana magana ne tauhidi dalilin kawai ba a da a saboda wannan da bayan ayar ya ce ولكن كلام واتقوا الله حق تقاته يوم الدين والثالث على الاعمال آية تقول ولا عيوبها وتقول الله ولم يجمع ولا يجمع في إبادة في سلامة ويجب الأمر المواسطين ما استطاع وقيل بل الثانية مناسبة للأولى وصنوة التدريب أشاك الوصف شرعه أمر على ذلك بس الناس غير سنة الأولى أن haka nan ne da kuntum Allah ta yi mu ba wasiya misali ne Allah ya kuma ji tsoron ba ya wannan kuntum da yin adalci to ku tsaya da wata guda yace in kun ji tsoron yin adalci sai ku tsaya da wata guda tare da fadin Allah ya ce wannan tattali wa ta yi mu bayan ne sai ku da ba ku iya adalci tsakanin mata ko da ku tsaye kun yi kokarin sai kun yi adalci Allah ya ba ku kaga ke da wannan ayar da yake fal'ula tufhimu imkanan ta farko tana ba da wani ana iya yin ayar domin Allah ya ma kun san ba za mu iya ba kai kaga na ce kuna iya ayar ita kuma ta biyu eh, wasaniya filmai a kai ko wasaniya da ita kuma ta biyu tana roƙo ta mata ba ma iya ayar kar ma ko ta cewa za mu iya ayar ba za mu iya ba yace to yaya kenan yace wal jawabu annal ula tawfiq al yanzu da wannan shi da farko wani kita da haƙƙi kasan cewa za ka ba wa kowace haƙƙin ta da ya ce a kan kawai shi da wajibi a kan na biyu kuma wanda ala ana cewa za ku taɓa iyawa shi ne filmaliyar kalbi ka kasa zuciya kana da mata biyu ko uku ko hudu dole sai ka ji zuciya ka ta karkata zuwa da wata kuma ba ka iya sai samun kaunar ka ji yadda kake son wannan haka ke son ke son wannan ba ka iya amma kana iya rama musu kaya daidai ka rama musu kwana daidai ka rama musu abinci daidai ka tsaya musu kaya ɗaki daidai amma wannan soyayyar zuciya ba ka iya raba yadda ku zaɓa saboda suna magana kan mu'mini kan mace muna cikin sura ne da to da wani ya shafi samu sabani saboda kuɗi ya shafa ba da wata take magana a kan shi ne maudu'in baya da haƙoƙi wannan suna iya maudu'in da wanda ake magana a kan shi ne karkatar zuciya wannan ba iya kaga idan mu bi ko ne daban haka nan ga da ya ta sai zo dole wannan da Allah ya mu bil fasha Allah ya dalla Allah bi washa fasha ma kawai ne da wata ayat Allah ya ce a manna mu da biya yace wa da Allah mu da ayatan amara mu da biya idan mu bi alƙarya sai mu yi wa majiya dadanta umarni shi ne kamar da ke da wata fasara akwai wata da wata kira a ta yi amarna amar na suka ce yawaita sai ku yawaita ba ta kai a cikin su yawaita a farkar kuɗi ma ta ƙanci Allah ya ce ku halaka ta da marna ta kira amma duk da wannan kira a cikin yawan kura a na, suka ce a marna mutu da biya sai biwa maɓarnatan su umarni farfata ku sai su yi ma ta ƙanci a cikin amma da zan na kai da shi a nan Allah bai ce yi musu umarni ta kaza ya ce sai mu yi musu umarni kawai su kuma ba sa su kai su kafirai to shi ne ba na kaka babban ta wurin mai ne ne abin nan da aka yi musu umarni ne wani kaji aka ce da zai kuma ala ce ba wanda kuma na musu umarni da fasikanci suka yi fasikanci wani ce a'a mun musu umarni da amma su ne suka yi fasikanci an gane Allah ya musu umarni da aiki mai kyau da suka yi fasikanci to kaga wannan ta gaji ce daga wata amma ita kuma da gani shine ne cewa aiki ne da kyakkyawan aiki ba sai a wannan lokaci a ya ba Allah ya laifo ne kamar kodin da ya zo wannan shi wata zai wanne da kyakkyawa aiki ba shi waɗannan ne zai a ce da su yi kyakkyawa aiki ba wani kowa to da aka bisa ga wancan fassara ita ma da fassara ita da kowa cewa a barna mutu da fiya a cikin babban musu umarni da tsifashi dan kuma suka yi fasikanci to haka ne da wannan zai fito ga shi ke na Allah ya musu da wani ne bisa ga wannan fasara ana fasara mai ga abin da yake fasara a cikin wannan bai zo ayawa shine dan ne aka musu farai an gane to waccan ayar kuma ita la la ya a bil fasha Allah bai umarni da fasha to ya kenan shine ba da ke falkuna fil amri shari'i. ta farko umarni na shari'a cewa Allah ta'ala bai umarni na shari'a da alfasha Allah bai kuma da ayar da Allah bai kuma da ayar da Allah ya so kada aya ta aika ta Allah ya so kada aya duk abin da ya shafi sako da almasha da sauran to wannan shine cewa inna la la ya'muru bil fahsha ita kuwa saniya fil amri al qurbi shine umarni na kada an gane shi ne da tsaro da tarihi da kada ma'ana sai Allah ya kaddara da yake a wannan mutlaki na zai mu kaddara wa mabarnatan yi marna da ya halaka a gane ko kuma kenan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 da wa alaikum salam a ba da ba da da da da ba ba amma idan ya yi dan ya dan kyauta za a zo da lamarsa to da ana samun matsaloli sosai bukata kai to da haka ana danne sai ya kyauta ta masa kamar iko ne sai na iya mata a biya a yi ba lawa amma an bai ba ya amma ya zai zama kai kani da abubuwa sai ya zama kai